Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To Hafiz a wannan makon ne Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kada kuri'a kan wani ƙudiri da zai jaddada mahimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa a Ukraine shekara ɗaya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyar ta kutse. Wata sabuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta kashe mutane uku a jiya Litinin tare da jikkata wasu fiye da ɗari biyu a sassan ƙasar Turkiyya. adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai wa rundunar sojan burkina faso a arewacin kasar a makon jiya ya karu zuwa 51 kanin labaran kenan A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. A yau za mu duba tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar Filato da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. A Filato akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya su yi amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen eh, masana'antu ba shi da yawa a Filato. Amma an an duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina mutanen plateau suna son noma muna tafa da ƙarin bayani kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A wannan makon ne Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kaɗa kuri'a kan wani ƙuduri da zai jaddada mahimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai ɗaurewa a Ukraine cikin gaggawa shekara ɗaya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyar ta kutse. Ƙudurin wanda Ukraine ta rubuta bayan ta tattauna da ƙasashe abokan hulɗarta da kuma ƙasashen da ke da ra'ayi za a kada kuri'a a kansa a ƙarshen wani zaman majalisa na gaggawa na musamman da za a fara gobe laraba da yamma a kuma ci gaba da yansa har zuwa ranar alhamis ƙudirin ya jaddada buƙatar neman hanyar cimma cikakken zaman lafiya mai ɗorewa da ta je daidai da ƙa'idojin majalisar ɗinkin duniya tare da yin kira ga mambobin majalisar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su goyi bayan wannan ƙoƙari. ƙudirin ya kuma buƙaci a kawo ƙarshen fada tare da janye sojojin rasha daga yankin ukraine a cikin iyakokin ƙasar da ƙasashen duniya suka amince da su hakan na nufin har da yankunan da rasha ke ikirarin ta mamaye wata sabuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta kashe mutane uku a jiya litinin tare da jakata wasu fiye da 200 a sassan ƙasar turkiyya inda wata gagarumar girgizar ƙasa ta shafa makonni biyu da suka wuce wadda ta yi sanadiyar mutuwar dubban mutane a cewar hukumomin ƙasar ƙarin wasu gine-gine sun ruguje lamarin da ya sa wasu mutane suka makale yayin da aka samu rahoton mutane da yawa sun jikkata a makwabciyar ƙasar siriya girgizar ƙasar ta ranar litinin ta fara ne a garin daphne da ke lardin hatay na turkiyya Daya daga cikin yankunan da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 da ta auku a ranar 6 ga watan Fabrairu ya shafa. An ji girgiza a Siriya, Jordan, Cyprus, Isra'ila da kuma Masar. Ministan cikin gidan Turkiyya suleiman Soylu ya ce mutane uku sun mutu sannan wasu 213 suka jakkata. Ana ci gaba da aikin nema da ceto a wasu gine-gine uku da suka ruguje. inda aka yi imanin mutane shida sun makale. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai wa rundunar sojan Burkina Faso a arewacin kasar a makon jiya ya karu zuwa hamsin da 51 a cewar jami'an sojan kasar bayan da aka gano karin gawarwaki uku. an yi wa sojojin kwantan bauna ne a lardin wadaland na yankin sahel tsakanin garuruwan diyu da warsi a cewar rundunar sojan burkina faso a jiya litinin an tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin kuma wasu da ba a tabbatar da adadinsu ba da suka jikkata an kai su asibiti Ƙasar da ke yankin yammacin afirka ta sha fama da tashin hankali mai nasaba da kungiyoyin alka'ida da isis tsawon shekara bakwai wanda ya yi sanadiyar mutuwar dabban mutane tare da raba kusan mutane miliyan biyu da matsugunansu da kuma haifar da matsalar jinƙai. Gazawar gwamnatoci wajen magance matsalar yadda ya kamata ta haifar da juyin mulki har sau biyu a shekarar da ta gabata. inda kowane shugaban mulkin soja ke yin alkawarin kawo ƙarshen hare-hare da kuma tabbatar da tsaro a ƙasar amma duk da haka haƙa ba ta cimma ruwa To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. Wakiliyarmu ta jihar Plateau Zainab Babaji ta yi nazarin tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar tun daga lokacin da aka kafa jihar a 1976 zuwa yanzu zainab gareki talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka talaka kamar Jihar Plateau da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya tana da taken garin zaman lafiya da wuraren shakatawa. Hakan ya samu ne saboda kyakkyawan yanayi na sanyi da wurare masu ban sha'awa da rafuka da koramu da ɗimbin ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa. Jihar Plateau da ke da ƙabilu fiye da hamsin ta kasance mahaɗa ce ta shiyoyin arewa da kudu wanda hakan ya janyo al'umma daga jihohi daban-daban har ma da 'yan ƙasar waje suka yi zango a jihar don kasuwanci da sauran sana'o'i. Tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya kirkiro jihar Filato daga Benue Filato a shekara ta 1976, gwamnoni da dama na soji da farar hula sun yi mulkin jihar. Mr. Herbert Daniel ya ce jama'a sun fara fahimtar muhimmancin shiga harkokin zaɓe. Yanzu ka mutane sun waye sosai kowa yana so ya sa hannu a cikin zaben da za a yi. Domin a da wani za su ce ai zaben nan bai shafe su ba. Wani abin da na gode ma Allah da ina gani shine duk wanda suka fito suna neman zaben nan a cikin duka parties da na gani suna amo a cikin kamfen eh, nasu dukkan sun sa abin da suke yi so abin da ina so su duba shi ne wannan jihar namu din yana da dumbin albarka da bai kamata muna ta fama har yanzu ba jihar plateau na da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da suka haura kashi 20 wanda bayanai ke nuni da cewa tun a shekara ta biyu ne turawan Birtaniya suka fara haƙa da sarrafa kuza a jihar ta plateau. Mr. Kura Joshua ya ce akwai abubuwa da yawa da gwamnati za ta bunƙasa don jama'a su sami ingancin rayuwa. A Plato akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya su yi amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen eh, masana'antu ba shi da yawa a Plato. Amma an an duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina mutanen Plato suna son noma. To amma yanzu in ka duba farashin taki nawa ne manomi guda nawa ne zai iya ce zai iya sayi buhun taki ma guda ɗaya ya yi amfani da shi zancen ma'adinai yanzu in ka tashi ka je ka fara yin ma'adinai yanda matasa suke kuka shine za a zo a kama ka a ce kana yin illegal mining wato kana kana neman ma'adinai ba tare da izinin gwamnati ba to amma matasan nan wasu su suna ce to a ba mu izini in ma in za mu iya mu biya haraji ne ba su samun wannan zarafi amma za ka ga wani zai tashi daga kasan waje ya zo ya sayi waje yana tonon ma'adinan nan yana kwashe yana tafi da shi gwamnati ba za su ce mishi komi ba. Kafin konewar babbar kasuwar Jos shekara 22 da suka gabata, masana sun ce tana cikin manyan kasuwanni da ake tunƙaho da su a Afirka ta yamma. Alhaji Sabo Fari, mataimakin shugaban kasuwar New Market a Jos, ya ce babban bukatar su shine tsaro. Kwastomominmu da suke wasu garuruwa suke tahowa, to kin ga rashin tsaron nan ya wargaza su mu ma ya taba mu. sai kuma wannan magana ta masifa tsadan mai wani ko yana so ya zo ya yi sayayya in ya auna abin da zai kashe a hanya to gaskiya zai haƙura sai dai ya tura ma abin da idan shi ya gani kamar shi webel webel kuma dama a kasuwanci ba kamar zuwa da kai bane abin ya taɓa 'yan kasuwa sosai kuma musamman mu a jos north don za ka samu gida da sama da mutum talatin ba wani ma'aikacin gwamnati ko guda ɗaya kasuwar dai idan aka dogara so in dai gwamnati gaskiya ba za ta dinga kallon talakawa ba to wannan abin zai iya shafan su suma saboda in kai ka tsara ɗanka ka ba shi duk abin da yake bukata to wanda baka tsara ba shi zo zai addabe ka ya addabi 'ya'yanka ya addabi duk wa'inda kake ganin ka killace kan matsalolin tsaro da ake samu a jihar kuwa malaman addinai na kan hudubar zaman lafiya da gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba Iman abdullahi abubakar shi Ubangiji halittu shi ya halitta mu to ya kai za ka sa makafi ka kashe ran da shi ya yi shi ne dai kullum abin da muke gargadin kenan cewa mu zauna lafiya sunana reverend yakubu davo dafe muna wayar da kan jama'a da nuna musu cewa ubangiji shine yake ba da mulki saboda haka abu mai kyau shine an nutsu a shiga cikin zabe na wanda an ga ya dace ma jama'a zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Ga Maryam ta da da labaran duniya kashi na biyu. Yayin da ake shirye-shiryen babban zaɓe a Najeriya, wasu 'yan ƙasar da ke zama ƙetare suna komawa gida don kaɗa kuri'a a ranar Asabar 25 ga watan nan na Fabrairu. Babbar editar sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu ta aiki cibis da wani dan Najeriya mai suna Garba Suleiman Saminaka a tashar jiragen saman birnin Paris akan hanyarsa ta zuwa gida zaben ga abin da ya ce mata. Zan je zaɓe mana mu tabbatar da an yi zaɓen nan lafiya an gama shi kuma lafiya. Kai kana da katin zaɓe kenan. na da katin zaɓe na aini duk abun da aka ta yi a najeriya na national id card din nan da su driving license dina duk ban barin wa'annan abubuwan da rijista na zaɓe na duk na yi To ka ga jiya ka ga yau a fannin zaɓe duk da yake ba gida kake ba dai na hakikanta cewa kana bibiyan abubuwan ke ta faruwa. Eh. To a hakikanin gaskiya mun ji abubuwa daban-daban da yake faruwa. Muna gani kuma a midiya muna gani ana ta tuturawa a kafofin labarai da sauransu. Abubuwan da na gani wanda ya sha bamban da zaɓuɓɓukan da aka yi shekaru da dama da suka wuce. shine maganan kuɗin nan yadda mutane suka shiga cikin halin ha'ula'i to manufar gwamnati kamar yadda waɗansu suke cewa cewa an yi wannan canjin kuɗi gab da zaɓe saboda jama'a kada su sai ƙuri'a ba kuɗi a hannun mutane ballantana a fito ana rabawa mutane domin su zaɓi wata jam'iyya to abubuwan da ya sa mutane suka shiga cikin halin haula'i kenan a wannan lokaci bambancin shi kenan da zaɓuɓɓukan da na gani wanda aka yi da to kamar nan amurka inda kake in zaɓe ya kusa irin haka za a yi ta binciken ra'ayoyin jama'a cewa ne me kake ji game da 'yan takarar musamman waɗanda suke kan gaba to abubuwan da nake ji game da waɗannan 'yan takara wato kamar yadda bahaushe ne ko kuma yadda dai akan ce sarki zaben allah to in ka ga gangamin siyasa wanda aka yi na tinubu jama'a da suka fito kwansu da kwarkwatansu sai ka ce kai ba ma mamaki shi zai ci haka kuma a tikun in suka yi nasu gangamin a ko ina ne jama'an da zaka ga sun fito kamar farin dango to sai ka rasa wane ne zai ci hatta wannan peter abin da yake dai ba wai support din da yake da shi a arewa bai kai kamar yadda yake da shi a can kudu da sauransu ba shi ma an ka gana shi jama'an in sun haɗu za ka to sai ka gama shi ma zai iya ci ko na su kwankwasa shi ma in sun fito sun yi nasu saboda haka ba a san macito ba dai sai miya ta kare. akwai banda waɗannan manyan 'yan takara guda hudu da ka ambata akwai kuma sauran jam'iyyu kake jin takararsu. eh to akwai waɗanda suke cewa ma kamar waɗansu jam'iyyu masu ƙarfi ne suke tsaida wa waɗansu takara don daga baya su ce sun janye. Ito ka kin ga kamar ah, su manja Alu mustapha ni dai ban ga wani gangami da aka yi kamar wanda zan ce yes ya jijjiga kasar ba to amma da yawa yana da magoya baya da kuma na su prp su ma duk suna da nasu da kuma wa'insu jama'in da ban san sosai sosai ba dai amma kowa yana da nashi magoya bayan kuma ta su yi wannan abubuwan da ake cewa maja labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. yawanci shi ba ne wanda dai aka sani a ba ne ai ba da rigima rigima shi ɗaya ka taba mishi sabinsa Dabbas eh. in baka taba mishi dabbasa ba babu ruwan shi da kai amma an ka ɗauki kamar jos yanzu me aka yi wa makiyayan har suka taso suka yi za suka yi ramuwa ramuwa gayya fulani akwai kashe biyu akwai wa'inda suka yi mulki eh, suka yan gari mm. wanda suka haɗu suka eh, kafa daular din sannan akwai fulani da suke daji wato makiyaya mm. amma ni tambaya ce guda ɗaya wai shin mutum yana cikin jeji ya yi garkuwa da mutum hmm. ya ce sai ka bashi miliyan 500 ina zai kashe su kuma yau kashi 70 ko kashi 80 na shanun nan ba na fulani ba ne na masu hannu da shuni ne na mutanen da suke cikin gari ne a sai a tsaya a duba kamar zamfara zamfara kowa ya san cewa wannan fa rigimar fa ba zancen wai tsaro bane kuɗi ake nema a zamfara ni laifin duka a wurina hmm. a wajen fulani ne suke su fulani ne masu 100% saboda jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc me yasa fulani makiyaya suka ga cewa zai fi musu kyau su ɗauki makami su dinga kai hare-hare ko kuma neman fansa ko kuma sace-sace da sauransu juya musu bayan da aka yi ne ko menene kuma me yasa yakar cin hanci da rashawa yake da waya a najeriya wannan duna cikin batutuwan da muke son mu taba a shirin yau wanda ci gaba ne na muhawarar 'yan takarar jam'iyyu daban-daban masu takarar gwamna a najeriya a wannan zaɓe na shekarar 2023 wanda suke muhawara din sun hada da uh, muhammad umar bago dan takarar gwamna uh, na jam'iyyar apc a jihar neja da halilu jika mai takarar gwamnan bauchi a ƙarƙashin jam'iyyar nnpp da umar ardu da ke takarar gwamnan adama a jam'iyyar sdp da ɗan takarar prp a jihar katsina imran jino da kuma sadiq wali da kewa jam'iyyar pdp takara ta jihar kano to ba ta da bata lokaci ba malaman mu je alhaji sadiq eh, dukkan ku duka biyar din nan kun fito daga jihohin da ke da fulani da makiyaya da yawa kana jin abin da yake cewa ba fushin da ya shafi sha'anin kiwo ba ne ya janyo wannan mutane suka fusata suka fara samun manya-manyan bindigogi suna satar mutane suna neman fansa? gaskiya maganan nan ba abu ɗaya ba ne yake ya ja mana wannan rigimar a ƙasar nan tamu hmm. da akwai zancen rashin adalci yadda ya ce eh, adalci a wa waye ba yau adalci ba makiyaya wata rana ma eh. in suka shiga cikin gonaki ba za a je yadda aka saba ba a lokacin da muke kanana sai a biya a sami mai unguwa ya je ya nemo su a je wajen 'yan sanda a bawa mai gona fansa haka ake rabuwa lafiya da rabuwa lafiya dama can fil azin da akwai rigimar tsakanin makiyayi da mai gona amma da akwai hanyoyin da ake bi da abin bai ɓaci ba ya taɓarɓar haka amma ni tambaya ce guda ɗaya wai shin mutum yana cikin jeji ya yi garkuwa da mutum mm. ya ce sai ka bashi miliyan ɗari biyar. ina zai kashe su kudin ni zai da su a eh. cikin jeji an ce iyalinsa suna jeji shi yana jeji komai nashi na jeji ya karbi kudin ka miliyan 500 miliyan 700 miliyan biliyan guda me zai yi da su a cikin jejin to ai kaga tambaya ce wannan da ya kamata a kake wannan tambaya to to ai a cikin gari za a kashe kuɗi dai ko amma ba shi ne zai saya gida zai saya makaranta ya gina eh. me yake da su a cikin jejin eh. ai shi yasa za a san cewa jami'an tsaro ne suke da raunin aiki da ya kamata su sake juyowa su sake duba yadda za su yi su kawo mana tsaro a cikin kasar nan tamu amma ya kaje aka fara zancen makiyaya wane wane wane wane wane kowace jiha da akwai nata matsalar da ya kawo mata irin rigingimar da ba Kano ta taba cewa duk makiyaya ma su dawo Kano ba har yanzu ma musamman wanda ake kwantata a kudancin Najeriya har yanzu ma a kiru da akwai inda gwamnati ta kebe eh inda makiyaya suna nan da yawa sun zo ai musu madatsa an gina musu gidaje eh, eh. ana so ai musu kasuwar fura da nama da sauransu don su daina don su daina su daina yawon kiwo don su zauna waje ɗaya eh. kuma yawanci shi ba fulatani wanda dai aka sani abu ba ai ba da rigima rigima shi ɗaya ka taba mishi dabbasa eh. dabbasa in baka taba mishi dabbasa ba babu ruwan shi da kai amma in ka ɗauki kamar jos yanzu me aka yi wa makiyayan har suka taso suka yi hubbasa suka yi ramuwa mm. ramuwa gayya ai sai a tsaya a duba kaman zamfara zamfara kowa ya san cewa wannan fa rigimar fa ba zancen wai tsaro bane kuɗi ake nema a zamfara zan shiga maganar cin hanci akwai wanda yake da abin da zai ce kan wannan tofe da muke da ba da sanata haliru me yake so ka ce ne to alhaji ali karin bayan da zan yi shine zan sake jaddada abin da ya faɗa mm. cewan shi ita kanta hanyoyin da muke gani a kasashen nan a kasar Najeriya eh. wanda suka shiga daga wani jiha zuwa wani jiha daga wani karamar hukuma zuwa wani karamar hukuma labin shanu ne mm. da shi bature ya yi amfani ya yi titunan nan da su so kamar yadda ya ce ne maganar rashin adalci ne rashin kula ga su eh, ga eh. su makiyayan kuma yau kashi saba'in ko kashi tamanin na shanun nan ba na fulani ba ne na masu hannu da shuni ne na mutanen da suke cikin gari ne su kawai yawanci aikin ah, kula da su kawai suke musu to madalla ah, um, ah, honorable bago kan karin bayani ne kai ma eh ni magana na akan maganan fulani eh. a gaskiya akwai fulani barayi masu satan dabba suna fulani ma da suke daji wannan fulani sun dame su yawancinsu kuwa sun zo ne daga wasu wurare kamar a cikin najeriya ko a wajen najeriya a cikin najeriya kamar niger eh. to wa'annan fulanin da suke mazauna a wannan kasar niger namu da suka daɗe a wurin su ba barayi ba ne kuma sun san wanda suke zuwa su satan barayin amma gwamnati da masu eh, masana'an tsaro sun ƙi zaunawa da wa'annan fulanin su nuna masu yaya za a yi idan ka ba fulani dama zai kara kanshi da dabban shi so na tabbata maka da cewa amma yau yanzu aka ce fulani sun je sun hada tarko sun kama bandit ko sun kama rostler ko sun kashe su suka kwashe makamansu gobe ko jibi za ga 'yan sanda sun zo amma ana ji akwai wasu sassa na Niger da 'yan sanda za su zo idan suka zo za su ce to an kashe mutane nan ina makamansu an ce akwai amma idan an zo an kashe fulani ne aka wuce ana eh. bara a zo ba to abin da ake magana shine akwai compromise a maganar security architecture namu wannan wannan shi ya kama ga na cin hanci da shi oke ba ba dr umar na'am eh bayani akan wannan maganar fulani hmm. ni <clears throat> laifin duka a wurina hmm. a wajen fulani ne suke su fulani ne masu laifin 100% saboda in ka duba ni historian ne ne ta yasi yake laifin su saboda ba eh. abinda nake son shimfida maka in kun yi mulki shekara ɗari kusan hudu da wani abu eh. a west african coast na eh. fulani suke rike da shi amma fulani akwai kashi biyu akwai wa'inda suka yi mulki suka yan gari mm. wanda suka haɗu suka kafa daular din sannan akwai fulani da suke daji wato makiyaya mm. wa'innan da suka kafa eh, mulkin eh, su da hannun makiya nan suka hadu suka kafa mulkin su amma daga suka kafa mulkin su eh. ba su ajiye ba su koyar da nan fulani daji na addini ba ba su karantar da su ba mm. ba su ajiye su su settling nasu ba ba su kara musu komai ba sun bar su haka suna ta tafiya sai aka wayi gari jama'a suka yawa daji sai yi kare sai ga fulani ga a bayyane sai suka zatu kuma ba su taba harka da mutanen gari ba sai su gima a tashi don haka laifin fulani ne traditional institutions na fulani mm. da turawa suka zo suka buge ai da fulani suka yi da turawa za su tafi kuma hannun fulani suka bari yet fulani ba su yi ba yan uwansu anything ba bellente ba su yi wa sauran jama'a don haka fulani suke da laifi na ji laifin fulani ka ba da hujjoji mu shiga topic na gaba corruption batun da kanka ma zan fara Um, kamar da wasu suka ambata suka ce kuɗin da ake samu ana kasawa ne ana rabawa tsakanin juna ba wani dan siyasa da yake duk shugabannin takarar yan takarar ku na shugaban kasa ba ɗaya da baya alkawarin magance cin hanci da rashawa shi na ɗaya daga cikin alƙawura uku da buhari yi dama wannan ne corruption ne cin hanci da rashawa tattalin arziki da security da tsaro wasu sun ce ba za ka iya magance maganar cin hanci da rashawa a najeriya ba haka ne a ah, don me aini eh, hero dina a ƙasar nan a shugabannin najeriya eh. jana murtala muhammad saboda murtala nema nake bin so ba san jiwa nake bin iri su buharin har na dauka me yasa yake eh, don murtala ya baigin ya yagi eh, eh, zamba ya yagi cin hanci da rashawa da murtala aka kashe shi fa 25 mm. naira ne ke wurin shi only 25 naira mm. murtala ya mutu ya bari yana da fili guda daya grand wanda gwamnan lagos jami ya ba Eh, mai sunan shi gwamnan gawan nan eh. ya shi a lagos eh. ko certificate murtala bai ba grant ne da kuma gidan shi a suleiman ribadu suleiman road a kano so, so, so, leadership din ba za ka yi leadership by example ba san me ake fada leadership by example da hausa ba shugabanci da misali hmm. in na ce maka na baka misali in na ce kace ba a shan sigari a nan kar ka sha in ka mutane suna gani shugaba baya satan kudin gwamnati wallahi ba mai sata to ba yan uwanka wa yake son magana da cin hanci da rashin wannan ne To a gaishe ku idan ka dubi Najeriya da kuma tarihinta na siyasa tsakanin manyan jam'iyyunta guda biyu APC da PDP a ƙarƙashin wacce ce aka fi cin hanci da rashawa. Sai ku biyo mu na gaba domin jin wannan ansa. daga bakin 'yan takara guda biyar da muke fira da su wanda kuma muke musu godiya kan wannan tattauna da muke da su ina muku magana muhammed umar bago da ke takarar gwamnan jihar neja a jihar a karkashin jam'iyyar apc da haleru jika da ke takarar gwamna a nnpp a bauchi da umar ado da ke takarar gwamnan adama a jihar wato a lemar sdp da dan takarar prp a jihar katsina imrani jino da kuma sadiq wali da wa jam'iyyar pdp takara ta a jihar kano yanzu ka su da kuma madadin nasiru adamu da ya taimaka aka haɗa shirin nan ne ne ali mustapha sokoto a washington dc ku huta lafiya. da Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaice a wannan makon ne Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kada a kan wani ƙudiri da zai jaddada mahimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa a Ukraine cikin gaggawa. Shekara ɗaya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyar ta kutse. ƙuduran wanda Ukraine ta rubuta bayan ta tattauna da ƙasashe abokan hulɗarta da kuma ƙasashen da ke da ra'ayi za a kaɗa kuri'a a kansa a ƙarshen wani zaman majalisa na gaggawa na musamman da za a fara gobe laraba da yamma a kuma ci gaba da yinsa har zuwa ranar Alhamis. Wata sabuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta kashe mutane uku a jiya Litinin tare da jikkata wasu fiye da 200 a sassan ƙasar Turkiyya, inda wata gagarumar girgizar ƙasa ta shafa makonni biyu da suka wuce, wadda ta yi sanadiyar mutuwar dabban mutane a cewar hukumomin ƙasar. Ƙarin wasu gine-gine sun ruguje, lamarin da ya sa wasu mutane suka makale, yayin da aka samu rahoton mutane da yawa sun jikkata a makwabciyar ƙasar Siriya. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin da 'yan bindiga wato 'yan ta'adda suka kai wa rundunar sojan Burkina Faso a arewacin kasar a makon jiya ya karu zuwa hamsin da 51 a cewar jami'an sojan kasar bayan da aka gano karin gawarwaki 43. An yi wa sojojin kwanton bauna ne a lardin Wadala na yankin Sahel tsakanin garuruwan Diyo da Orsi a cewar rundunar sojan Burkina Faso a jiya Litinin. an tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin kuma wasu da ba a tabbatar da adadinsu ba da suka jakata an kai su asibiti. To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza daidai da ta mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballe nake sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc